أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم شاهدوا بغت الجماد الأولى إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تجبوا لفريق ذو الثلاثين دبير ودسيدي دا شابير غوة أكو نشكرة تجبوا بيو da goma sha hudu da miladiya za mu tashi darasi na casa'in da bakwai a cikin karatunmu na shi shine fasali na ƙarshe a cikin babi na tara babin ciniki a malam ya ce faslon ya harumu ribal fadl wannan fasali a ya tashi da ya fare shi da cewa ya harumu ribal fadl riba ta ƙari haram tana wato haramun ce wa huwa ziyada abinda ake nufi da ribal ribal fadl shine az-ziyada ƙari wa riban nasa da kuma riba ta jinkiri wa huwa ta'khir ai jinkiri kin naqdi a cikin wato a cikin dinare da azurfa a cikin kuɗi yin jinke wato yin riba ƙari a cikin cinikin kuɗi ko ƙari ko jinkiri a cikin wato canjin kuɗi a haramun ne wa huwa zahabu wal fibba shine da azurfa arriba wato kalma ce wadda take a mazdari ce a larabci daga raba yarbu Rabuwan, wa riban wa rubuwan ah, idan zada wani ma idan abu ya yi ƙari za a ce riba asalin ma'anarsa kenan ƙari Allah maɗaukaki sarki yake yana cewa ma a kai min riban liyar buwa fi amwalin na abin da duk kuka bayar na riba domin ya yi ƙari a cikin dukiyar mutane falayar buwa inda Allah ba zai karu ba a wajen Allah daga nan ne aka samu jigawa tudun kasa saboda kasar wajen yana tana karuwa sama da kasar da take kewaye da ita ana ce ma larabawa suna ce ma jigawa rabuwa duk kaga daga arriba ne to a arriba ma'anarsa kenan a lugar larabci a shari'a kuwa shine yin ƙari a cikin wata mu'amala ba tare da maimakonta ba a cikin mu'amalar cinikayya a cikin musaya na ciniki ba tare da abin da yake maimakon ta ba wato ƙarin ta janibi ɗaya ne ɗaya janibi ba zai samu ƙari ba hukuncin ta kuma shine haramu da alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi sallam da ijma'in malamai alkur'ani ya haramta riba da nassi da Allah ta'ala ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba a ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura na mu'amalar riba da kuka yi a da lokacin jahiliya to ku bar wannan tsarin ku karbi uwar kudin ku kawai kuma yace ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba abu'atan mudha'afa ya ku wanda suka yi imani kada ku ci riba ninkin ba ninki wa ba wai ana nufin cewa sai ta zama to ninkin ba ninki bane ba za ku ci gaba a'a wajen ta kan cewa ita nau'in riba kenan tana ninka haƙƙi ninkin ba ninkin mutum zai zama to abinda ake bin sa kaɗan ne amma da riba sai ya taru. kamar yadda kuna da labarin magana wata ran da Obasanjo ya aiko akan kuɗin da ake bin daular Najeriya yace du abin da ƙasar Najeriya ta ci na bashi daga bankunan kasashen waje a shekara alaf ɗari tara alif dari tara da hamsin eh, da tamanin da biyar biliyan biliyan biyar ne wato miliyan dubu biyar abin da ta karɓa kenan bashi a lokacinsa bayan kusan shekara kusan goma sha takwas najeriya ta biya biliyan ashirin da takwas ta biya biliyan goma sha shida daga biliyan biyar ta biya biliyan goma sha shida wato daga dubu biyar ta biya dubu goma sha shida amma duk da haka ana bin najeriya takwas. bayan 2016 daga biyar ba ta biya shida kuma duk da haka da sauran dubu da takwas. shine aka yi ta kokari wai aka ce an yaki shi ne abinda Allah yake cewa a ba'afan mu fa. ninki bayan ninki abu da za ka karɓa kaɗan sai a rinka ninka shi a rinka ninka shi wanda duk suke mu'amala da banki bankuna a na riba sun san wannan sun san wannan na'am yi eh? a mun zama to bayi kai mun zama to masu biya kudin maimakon yi mana asibiti maimakon yi mana hanyoyi sai a je a biya bashin to a yanzu ba ba a biyan bashin an yafe yanzu kudin maimakon yi mana asibiti waɗansu ne suke fakewa to kun ga shine ma'anar abu ahsan a ninki bayan ninki saboda yadda suke mu'amalar riba a zamanin jahiliya shine idan mutum ya karɓi bashi zuwa ajali zuwa wata ɗaya idan watan ya zo dama za a yi da wajewa dubu ɗaya ne za ka biya dubu ɗaya da ɗari ɗaya idan wata ɗaya ya zo ba ka biya ba sai a cikin rokon dubu ɗaya da ɗari ɗaya ɗin nan yanzu dubu ɗaya da ɗari ɗaya inda ta zama ta ita ce uwar kuɗi za ta biya riba a kanta kaga baka ba wai dubu ɗayan ce za ka biya riba a kanta ba a'a dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ya kamata ta biya ita ta zama uwar kuɗi wai har tsarin ribar ma da ta baya ita ma ta zama ta uwar kuɗi da sai ma ita ma sai an yi ƙari a kanta eh ita ma ƙari a kanta abinda da ke ma compound interest sai a sake lissafinsa to shine ai abu san mu ba a <laughs> to shine Allah ta'ala to wannan kun ga alqur'ani ya nuna haramcinsa haka zalika hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ambaci riba tana daga cikin uh, zunubai guda bakwai masu halakarwa ittaqu as-sab'a al-mubiqat su wa ne waɗannan zunubai guda bakwai wani na farko al-ishraku billah shirka na biyu na'am na'am yawa kitan kai hukukul walidin bayan na'am na uku wata walli yau zahab gudu daga fagen fama na hudu ƙarfin muhsanatin mu'minatin ghafilat da kasafin muminai mata أكل الربا شو الربا أه. نبير أكل مال اليتيم شو دوكير مرايا أه. نكذا أم فدا السحر كم فتي سحري to sihiri shine na bakwai haka suka zo al-ishraku billah wa sihr wa qatl an-nafs wa akl mal al-yatim wa akl riba والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات المؤمنات وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات حديث ابي هريره متفق عليه كما النبي صلى الله عليه وسلم اجل حديث يا جابر يتي لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء النبي صلى الله عليه وسلم يا لأنشي ميتين ربا da mai ciyar mai cin riba shine wanda yake karba wanda yake bada bashi a biya shi riba mai ciyarwar wanda aka bashi bashi yake biyan kudin ruwa wa katibahu da mai rubuta da mai rubuta wannan contract wa shahidaihi da masu shaida yace dukkanin su daidai suke kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kamanta mafi saukin riba da cewa shine kamar mutum ya auri mahaifiyarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace azina ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن مثل أن ينكح الرجل أمه زنا باب سبعين أكني حديث أبي هريرة حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود حديث أبي هريرة سبعين حديث البراء ابن عازب سبعين دبي رواية مختلفة kowanne sai ittifaki da cewa aisarwa mafi saukin kofofin nan na riba guda saba'in da 'yan kai ne mutum ya auri mahaifiyarsa kuma babu wani zunubi wanda Allah ya ce wanda ya yi shi ya sanar da shi da yaƙi daga gare shi in ba a cikin alkur'ani in ba riba ba a cikin hadisi ya zo cewar wanda ya gaba da waliyan Allah Allah ya sanar da shi da yaƙi a hadisi amma a Alƙur'ani. riba ce kawai Allah ya ambace da cewa wanda ya ci ta Allah ya yi masa izinin da cewa yana sanar da shi cewa yaki yana wato yaki yana Allah da manufa suna yaki da shi ko malamai sun yi ijma'i akan haramcin riba to riba din anwa ce akwai riba a cikin ciniki wanda dai riba dai tana faruwa ne a cikin mu'amala ta mu'awara cikin cinikayya nau'i biyu nan malam ya ambata shine ribal fadl da ribal nasi'a ribal fadl riba cikin ƙari shine malam ya fassara sai ya ce fala ya juzu bai'u dirhamaini bi talata bai halatta mutum ya sayar da dirhami biyu da dirhami uku ba shine wanda ake ribal fadl wato jinsin abu guda kai cini wanda yake riba tana afkuwa a cikin su kai cinikin su ka musanya ɗaya da ɗaya tare da fifiko akan mikidarin ɗayan akan mikidarin ɗayan akan wato kimar ɗayan akan kimar ɗaya kamar ka ba da naira biyu ka ce a baka naira uku kamar ka samu a kamar ka je ka karbi <clears throat> naira ishirin na sababbin kuɗi naira hamsin hamsin sai ka bada naira ashirin eh, eh, eh, wato naira dubu naira dubu goma na sababbin kuɗi naira hamsin hamsin sai ka bada naira dubu goma sha ɗaya ko naira dubu goma sha biyu to wannan ƙarin da aka samu dubu goma sha biyu ɗin da aka samu wannan ribal fabul ne riba ne cikin canji kamar irin wannan ne haka zalika kamar abinci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi daga cikin arribawiya yana daga cikin wanda riba take shiga cikin su abincin da ake da ake rayuwa a sa ake auna shi wanda da shine mutane suke shine wato sinadarin rayuwar mutane shi ma idan aka yi musayansa da tsari bai halatta ba wataran bilal ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da dabino da ake ce masa barni yana nan har yanzu ana yana nan a cikin kasuwar Madina in ka je kace ana a baka dabino ni. yana daga cikin dabino mai daɗi mai kyau a Madina har yanzu da ya kawo sai yake dukkan dabinan naku haka yake sai yake a'a ya rasulullah a wannan dabinan haibar ne shine mai kyan muna bayar da kwano biyu na mara kyan sai mu karbi kwano biyu na wannan sai yake a'a wannan shine ainihin riba ya watsa wannan cinikin ya ce ka je ka sayar da mara kyan da kuɗi sannan ke amfani da kuɗin ka sayi mai kyan ko da ya sama da ka tashi sayar da mara kyan kwano biyu ka bayar aka baka kuɗi aka baka siyarsa da ka tashi kuɗin da aka baka shi ne sai maka kwano ɗaya na barni to baka saba ma Allah ba anan duk da yake kage dai gundarin abin da ka yi kamar dai ka musanya kwano biyu ne da kwano ɗaya amma yadda ka bi ka'idar da ka bi baka yi riba baka ci riba ba ko baka yi nufin cin riba ba baka yi nufin mu'amalar riba ba ka yi nufin mu'amalar sayan dabino da kuɗi ba ba mu sayan dabino da dabino ba to wanda ya nuna wannan shine riban fadl a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata jinsin abubuwa guda shida wanda idan aka tashi ciniki tsakaninsu da juna dole a yi su sawa'an bi sawa daidai wa daida kuma a yi su yadan biyan hannu da hannu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace az-zahabu bil-zahab wal-fiddatu bil-fidda wal-burru bil-burr sha'ir wat والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى wato al'afid wal mu'ti sawa al'afid wal mu'ti fihi sawa hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka tashi musayar zinari da zinari da azurfa da azurfa da wato alkama da alkama da albur nau'i ne na alkama da ash'ir nau'i ne na alkama da dabino da dabino da gishiri da gishiri mitlan bi mitl daidai da daidai yadan biyar hannu da hannu faman zada aw istazada faqad arba wanda yayi ƙari ko ya nemi yi masa kari wannan ya ci riba al wal mu'ti fihi sawa mai karba da mai bayarwa a cikin wannan mu'amala duk daidai suke a cikin laifi kwatankwacin sa hadisin ta bin samit shi ma a cikin sahihain shi ma yace al-zahabu bil-zahab zuwa karshe a karshe ce <clears throat> a karshe yace fa na ikhtalafat hadhihi al-ajnas fabi'u kayfa shi'tum idza kana yadan biyad idan waɗannan jinsin abubuwa suka yi saɓani tsakaninsu to ku yi cinikayya tsakaninsu yadda kuke so ku sai zinare da azurfa yadda kuke so ba sai kun yi daidai wa daida ba ka iya sayan ka iya ba da zinare bakwai a baka ka iya ba da zinare sulai bakwai a baka azurfa sulai a baka azurfa titi ashirin ka iya ba da sulai goma a baka azurfa titi ashirin duk yadda kuka canza idan idan kana ya dambiyar amma ya to hannu da hannu haka zalika ka iya ba da kwano ɗaya na alkama a baka kwano biyu na dabino ko a baka kwano ɗaya da rabi na dabino tunda sun jinsin ya saba amma ya to ya dambiyar yanzu yanzu za a yi kada ka ba da kwano ɗaya na alkama a maimakon a baka kwano biyu na dabino a ƙarshen wata bai halatta ba wannan domin riban na sa sai ka shiga jinkiri ko kuma ka ba da dinari silai wato silai silai ashirin na dinariya akan za a baka fiyasta arba'in na azurfa bayan wata ɗaya ko gobe ko in an jima bal har imam malik yana cewa da za ka je kai canji da za ka je kai canji ka ce ga silai ɗaya a bani sisi biyu ko a bani titi goma eh, sai ya karɓi suna sai ke to tsayan ɗauko in ɗauko titin sai ya juya ya buɗe kan ya buɗe akwatin sai ya ɗauko tiyar kan ya bashi amma ni gashi bai yadda ba wannan juya wadda ya yi kamar wani nau'i ne na jinkiri an cire ba saboda kokar matuƙa isa matuƙa wajen bada wajen tsare hanyar ba to malaman zamani sun ba ma kuɗi na takarda hukuncin zinari da azurfa saboda abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci zinari da azurfa bai ambaci bai ambaci a karfe ba da tagulla da fata a cikin abubuwan da su ma dole sai an yi dai bai halatta a yi ba a cikin su ba shine zinari da azurfa su ne farashin abubuwa a wannan to yanzu kuma abin da suka sune farashin abubuwa su ne waɗannan kuɗi na takarda don haka malamai tun shekaru kusan hamsin da suka wuce suka tawo bincike akan wannan malaman saudiya tun a cikin shekaru na alif ɗari tara da saba'in suka yi fatawa hai a kibarin ulama suka yi hukunci suka zartar da kan cewa kuɗin nan na takarda da ake yi kuɗi ne na ƙashin kan wanda suna ɗaukan hukuncin zinari da azurfa wajen haramcin riba a cikinsu da kuma wajen cewar su ne kimar da ake gane da ake sanin a kimar abubuwa alal misali idan kana son ka san kimar da aka gina masallacin nan ba za ka je ka samu wato buhu ka ce wannan masallacin an gina shi da tirela tirela na shinkafa tirela guda goma sha biyu alal misali amma kaga sai ka faɗi da kimarsa da naira ka ce naira miliyan ka za a gina shi to waɗannan kuɗaɗe malamai suka hukunci su ne ake sanin kimar kuɗaɗe da su kimar abubuwa kuma zakka tana hawa kansu kuma ana iya bayar da su ya zamanto shine ra'asul mali wato uwar kuɗi na cikin salami da sauran hukunce hukunce dai da ake sanyawa ga zinari da azurfa to don haka su kuma wannan kuɗin kowane ɗaya daga cikin su jinsi ne naira jinsi ce dala jinsi ne a na ingila jinsi ne riyal jinsi ne dirham na dubai jinsi ne idan ka tashi canja naira da naira dole su to mislan bi mislin yadan biyar daidai wa daida ba za ka canza sabon kudin naira da tsohon kudin naira tare da yin tafaduri tare da yin wato a ƙari akan wanda zaka akan wanda ya sayar maka da sabon ba ba za ka yi masa ƙari ba daidai wa daida za ka kuma dole ne ya to yadan biyar wannan yadan biyar hannu da hannu sawa'un a jinsi guda ko a jinsi da ya saba alal misali za ka canza naira da dala ta amerika dole ya zamanto yanzu yanzu ba zai yiwu ba ka zo bakin titi ka ce nawa ake yin ina da dala zan sayar sai ku shi ciniki sai ta dogarin biyan kawo mata dala sannan ya tsallaka bakin titi dama ɗan kamasho ne sai dai ya karɓo ya kawo maka shi kuma ya karɓi dala ya tafi bai halatta ba yana da dalar yi cinikin yanzu idan ba shi da ita zai ce to kaje ka kawo in ba shi da ita ko kuma in yace bari je in kawo ne ce to babu ciniki tsakanin mu je ka kawo sannan mu cinikin amma idan kuka yi kun yi riban nasa in kuka yi cinikin sannan ya tafi tsallaken titi ya shiga kan titi ya karɓo ya kawo maka kun yi riban nan sa'a ciki domin rigima za ta iya faruwa kafin ya dawo ila eh, canjin ya canja ko ko ba haka ba masu canjin kuɗi sun san wannan kiftawa da bismillah sai ga canjin ya canza sai a soma rigima kuma idan mutum ya ga ya cin riba a cikin wannan to shi kenan hanya ta yi ne zaman sa ya daina komai sai ya rinka cinikin kuɗi ka bayar da wani abu ka jira bayan lokaci kaɗan kuɗi ya karu saboda haka sai ya zama to abu afan mu afa ya shigo ciki to wannan shine wannan jinkirin da ake samu shine ake cewa riban nasa ribat akhir shine shi a nan wajen malam yace wala yabi'u dirhamin bi dirhamin ila yawmin aw sa'atin masala ba zai sayar da dirhami da wani dirhami ba ila yawmin ya zuwa ga ya zuwa ga wata rana daya Hausa sa'atin ko bayan awa daya bisa misali alal misali yace to ga baka naira goma za ka biya naira goma zuwa gobe a matsayin canji ba bashi ba in bashi ne wannan ya halatta bashi ya halatta ka ba mutum naira goma gobe a zuwa gobe ya biya ka amma ka ce ku canji yanzu ga naira goma maimakon sai in ce to naira goma nan bari sai gobe na baka wannan bai halatta ba sai dai ku ce a wannan mu'amala mu warware bashin ya zamanto a mu warware wannan canjin ya zamanto bashi ne tsakanin eh shi yasa ne ma har waɗansu malamai suka tsananta cewar idan ka zo ka sai abu alal misali ka sai abu na naira a ka sai abu na naira ɗari biyar sai ka ba da naira dubu sai yake ba shi da canji a sai ya duba ya kawo maka ba shi da canjin naira ɗari biyar ɗin nan sai ya tashi ya tafi zai je wani kanti ya je ya kawo maka waɗansu malamai sun tsananta a kan wannan kan cewa wannan bai halarta ba sai dai yayin da zai yi sai ka ce to je ka na wace ta kai wo canji in kai wo canji ka kawo mun sai in ja ta ɗari biyar ɗauki ɗari biyar biya na'am tsakanin canji hmm. sai ka je kantin sai ka tashi ka tafi dole ya zamanto ha'a wa ha'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce illa ha'a wa ha'a gashi gashi wannan umarni ne na Allah jalla wa ala saboda haka wannan shine riba da take a cikin nau'i na riba da ke a cikin ciniki riban fadl ta kai wa riban nasa ta jinkiri in suka haɗu duk su su biyun kuma riban fadl wa riban nasa a yi jinkiri sannan kuma a yi ƙari to wannan ya fi tsanani to jinsin me yasa aka haramta riban fadl da riban nasa saboda kada ya kai ya zuwa ga wannan ribar ta alkur'ani da aka ce abu akan mu ba domin yayin da mutum ya yi canji ya yi canjin kuɗi ya gyasa ya samu tsari akan wannan canjin kuɗin sai ya ga kanta to baya buƙatar ya motsa kuɗin ku sai ya tsaya kawai a kan ka yadda za su zo su kawo masa ƙari akan kuɗin ka idan kuma ma zai iya ba su hadda jinkiri za su ba shi sama da haka sai ya zama to maimakon ya rinka ba wa mutane bashi fi ya samu lada sai ba su bashi domin su kawo masa da kari sai ya rinka cinikin kuɗi yayin da mutane suka zama to suna cinikin kuɗi kuwa to kowa zai ga hanya ce mai sauƙi ta samu da babu kasada a cikinta bankuna ba su da takada in ka karɓi kuɗi ka yi riba ba ka yi riba ba kuɗi na kawo musu tare da riba su su ci ma zaune ne ba ka tashi su je su saye su ɗauki takada su sayo abu su je su ajiye shi komai zai iya faruwa a gare shi za a iya samun wanda za a iya rasa wanda zai saya ko asara ta faɗa kanka su ba su ɗauki asara amma kai da ka karɓi kuɗin su kai ne za ka ɗauki asara su kuma dole ka dawo musu da kuɗin su to wannan saboda ya kunshi nau'i na zalunci shi sa addinin musulunci ya haramta wannan kuma dukkan addinai sun haramta riba dukkan addinai sun haramta riba haka malamin haka ibn al-arabi yake dalili ko shine fadin Allah ta'ala da yake dangane da yahudawa wa akaduhum riba wa qadumuhu an da cin riba da suke alhali an hana su ma'ana an hana su a cikin littattafai waɗanda suke na sama wanda suka gabace su ma'ana duk Allah da suka sauko sun zo da haramcin riba kuma wanda duk yake karanta littattafan yahudawa da nasara zai ga wannan bal wato hatta kamar sai ka ci wato a cikin mishina a cikin littafin su na shari'ar su na yahudawa suna fatan cewar da wanda ya ba da riba da wanda ya karba da wanda ya rubuta da wanda ya da wanda ya shaida da wanda aka yi abin a cikin ɗakinsa suka ce duk ɗayan su, dukkan sun shiri ba ko ba za ka fice da kowanne ɗaya daga cikin su ba za a karɓi sai kowane daga cikin su ba zai iya shaida ba coci a da coci ta katolika daga cikin a ɗaya daga cikin taron da suka yi lateran council na a wanda suka yi a alif ɗari tar a alif dubu da ɗari shida da yan kai alif ɗari a dubu da ɗari biyar da yan kai na manta exactly shekarun amma dai a lokacin cikin middle ages ne alif dubu da ɗari biyar da yan kai suka ce duk wanda yake mu'amala da riba idan ya mutu ba za a yi masa binniya irin ta kirista ba za a binne shi a makabartar kirista ba fada ba zai je ya karanta addu'a a kansa ba bayan ya mutu wato ba za a yi masa sallar bin jana'iza irin ta saboda haka addinan nan gabaki dai duk sun haɗu akan haramcin riba sai dai ba waɗanda suka riƙe wannan mu'amala da haramci in ba al'ummar musulmi ba yahudawa sun haƙura nasara sun haƙura amma har yanzu akwai yahudawa wanda suke wannan mu'amala wanda ya rubuta tarihin yahudanci paul johnson ya faɗa a cikin littafinsa cewa har a yanzu a bankuna na ƙasar isra'ila idan ka shiga akwai taga da ake keɓancewa kan cewa wanda yake so ya yi mu'amala bisa doka a taura ga tagarsa sai je mu'amala a kama yanzu musulmi sun ce a musu bankin musulunci a ba su dama a bankin musulunci ko da ma ta dace a bankuna na ribar a ware musu inda za ta yi mu'amala ta musulunci da su an ce so suke su musuluntar da kasar so suke su kawo tashi zaune tsaye so suke su kawo a ta'addanci ba irin abin da ba faɗa ba a ƙasar ne amma ga abin da yake faruwa a ƙasar yahudawa su ba wanda ya musu magana ba wanda ya ce abin da suke yi ta'addanci ne ko abin da suke shiga cikin haƙƙin wani ne ko makamancin wannan to a zahir wannan riba suna ɗaya daga cikin umul haba'is din wato a ciniki abin da yake ɓaci ciniki kuma haɗarin ciniki ko abin da ake nuna wa mutane muhimmancin san ilimin ciniki kenan don kada su fata cikin riba na umar yana cewa la yattajiru fi suqina illa man faqaha illa man faqaha ahkam al-bay' la riba kada wani ya shiga cikin kasuwar mu ya ce zai yi ciniki zai da sayarwa sai wanda ya san hukunce hukuncen ciniki kada ya je mu'amala da riba tsoron kenan saboda idan baka san hukunce hukuncen ciniki ba za ka je ka rinka mu'amala da riba to tana da dama babinta yana da yalwa akwai ciniki wanda yake na riba ne kamar wanda muka gani akwai kuma ciniki mai kaiwa ya zuwa ga riba ciniki mai kaiwa ya zuwa ga riba shine wanda yake asalin cinikin sai ga zahiri kamar ba riba bane amma rifar aka fita wani ba ta wani bangare dabara ce irin ta yahudawa shine abin da ake ce ɗaya daga cikin shi abin da ake ce mata bai'ul ina wanda a yawanci za ga in eh, ma'aikatan albashi suka yi a da dai malaman muna karatu a tsoro sukan kawo mana misali da abin da ake yi a kasuwar kwari mai albashi in kuɗi ya yanke masa tsakiyar wata sai ya tafi kantin kwari ya je ya samu mai akamfa sai ya ce a bani ba bashi zuwa ƙarshen wata sai ce to gashi na sayar maka zuwa ƙarshen wata a dubu ashirin za ka kawo ƙarshen wata sai ce to kai kuma ka saye ta dubu goma sha biyar ka bani yanzu sai ce to na sayi wannan atamfar da na sayar maka na saya dubu goma sha biyar ga dubu goma sha biyar ƙarshen wata shi kuma zai kawo masa nawa saboda aka tamkar ya bashi dubu goma sha biyar ne zai kawo masa dubu ashirin a tamfar ta to kawai hoto ta shiga wato ta fita ta koma ba abin da ya faru ga atamfa ba ma ta kila ma ba ma sai an dauko maka a kyale ma ba ma sai an dauko maka atamfa ba ga dubu sha biyar din kai ka kawo mun dubu ashirin to wannan kaga mu'amala ce wanda yake ake cin riba da dabara da wayo wayo irin na yahudawa me wayan yahudawa an hana su tura na asabar ba su sura na asabar ba sai suka yi rami kifi ya fada ran lahadi sai su kwashi kaga ba su kifi ba su sura na asabar ba amma sun kama kifin da ya fada cikin wannan ramin ranar asabar saboda haka abin da dai Allah ya hana su shi suka yi amma ta wata hanya daban shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku kada ku halanta wato iyakokin Allah da dabaru waɗanda suke mafi wato da mafi karancin dabara kada ka yi wata dabara ta saba ma Allah yi dabara ta rashin saban Allah amma kada ka yi dabara ta saban Allah misalin dabara ta rashin saban Allah wai zai kawo mana misalin ta a mu'amala wanda yake ba an kauce ma riba amma ta hanyar dabara na'am a ni daga bankin mutum da yake ba daga nusus na shari'a da hadisi wanda ya zo da dabara wadda take aka kauce ma saba ma Allah sabanin wannan dabara dabara ce ta aje ma saban Allah dabara ta a kauce ma saban Allah shine hadisin Bilal wanda na kawo muku ko ba haka ba Bilal ya je ya bada ya karbo dabino mai kyau kwano daya ya bada kwano biyu wannan ba riba bace to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana so kai wannan dabinan kamar kyau je ka sayar da shi da kuɗi wannan kuɗin sai ka je ka kai mai kyan da shi kaga wannan ai dabara ce ko dabara ta a kau daga sabon Allah ya zama to mu'amalar riba din ba a yi ta ba duk da yake karshen ta dai an sai mai kyan da mara kyan amma ba mubasharatan ba ba a'a wa a'a ba wanda shari'a ta hana sai aka sayar ta hanyar wato a baya a karɓi kuɗi sannan aka je aka saya da wannan kuɗin to yin dabara don kada a saba ma Allah halal ne amma yin dabara don a saba ma Allah wannan haramun ne to saboda haka gari ba, da abin da ke kaiwa gari ba duk bai halatta ba to ko babu waɗanda babin yana da yalwa yana da zurfi sosai yana da muhimmanci a kan shi kuma Allah ya kai mu mun gama wannan in muka tashi wani littafin na fiqhu wanda za mu wanda zai wasa a babin riba sosai za mu shiga cikinsa amma nan iyakar abin da malam ya kawo ke na dangane da riba amma riba babi ne guda wanda yana da faɗi a wanda za mu tsaya amma a nan iyakar inda malam ya ambata domin muna fatan Allah da wannan littafi in mun kare shi za mu shiga wani littafi wanda ya fi shiyarwa yace wa bai'ul murabaha tijari cinikin murabaha shi ma halal ne cinikin murabaha al murabaha daga mufa'ala ne na daga arrib samun riba cinikin samun riba shi ma halal ne murabaha ciniki ne wanda ake yin sa da mutum zai ce wannan abin wato wannan kofin naira ɗari ne a wajena na sayar maka shi ka bani ribar a naira goma a kai an fahimta kaga ka ce ga yanda yake a wajen naira ɗari ga kuma ribar da kake so a baka naira goma to wannan ciniki shi shine ake ce cinikin muraba kuma ana ce masa bai'ul amana cinikin amana domin kai ba ka san kudin abubuwa ba amma ka gaskata shi dan haka yake da sharadi Sharafinsa dole ne ya zamanto wanda zai yi cinikin ya faɗi gaskiya cewa abun nan ga yanda yake a wajensa sannan bayan ya faɗi gaskiya sharaɗi kuma ya zamanto ya riga ya biya kuɗin idan ma bai biya kuɗin bai faɗa idan ma bai biya kudin bai faɗa me yasa aka ce sharaɗi ya zamanto ya biya kuɗin domin idan bai biya kuɗin ba alal misali ya ce wannan abin naira ɗari ne a wajena a wannan abin kuɗinsa naira ɗari idan ya siya shi ne a bisa bashi inda ya siya kuɗi hannu ƙarshen ta naira tamanin ne ko ba haka ba saboda ka yayin da yake bai faɗa masa cewa a bashi ya siya shi ba kaga ya rufe shi ya ƙara masa kuɗi ba tare da ya sani ba tuna ka dole ya zama ya bayyana komai idan ya biya kuɗi ya faɗa idan ma ya yi idan ma ya siya shi bisa lamuni ne shi ma ya faɗa saboda wanda zai siya ya zama to ala bayyana to wannan ciniki ya halatta lakin nan habba khilafuhu amma abin da ya fi soyuwa wajen malamai a masabar imamu malik khilafuhu saɓaninsa ba makruhi ba ne amma tarku aula ne barinsa shi ne ya fi me ya sa malaman malikiya suka ce barinsa shi ne ya fi bayan kuma babu abin da ya haramta shi domin dai wannan ciniki ne wanda gashi Allah ta'ala ya ce wa halallahu al-bai'a Allah ya haramta ya halatta ciniki ciniki ne kuma wanda yake dukkan sharaɗan ciniki sun shiga ciki akwai tarazi ga wannan kuɗi ni kuma shi kuma yake ya saya kaga an sami yarjejeniya so aka babu wani abin da ya haramta shi to me yasa malaman malikiya suka ce abin da ya fi kada a yi irin wannan ciniki yace li kasratil bayani alal ba'i saboda yawan bayani da ake nema daga wajen mai sayarwa saboda ciniki ne na amana saboda haka tunda na amana ne kuwa ka'idoji na bayani abinda ake ce ma disclosure for transparency bayyana abu ka'idojin suna da yawa kun sai yanzu wannan yana ɗaya daga cikin wato bayanin nan yana shi ne umdar ciniki a cikin addinin musulunci kuma yayin da a kwamitin kula da bankuna ta duniya baki daya wadda take a ƙasar switzerland yayin da suka fitar da dokokin da za a tsare dukiyoyin mutane a cikin bankuna abinda suke ce masa ginshike na biyu da abinda suke ce masa basel 2 ginshike na biyu na wannan dukkansu akan bayani ne dukkansu akan bayani ne ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yake albayyana bil khiyar fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi tijaratihima masu ciniki biyu suna da zabi idan suka yi gaskiya suka yi bayani sai a sa musu albarka a cikin kasuwanci. wa in kadaba wa katama muhikatil barakatu fi tijarati in suka karya suka boye aiki ba su bayani ba sai a shafa albarka saboda haka bayani yana da muhimmanci a cikin jirgi. to abin da yasa malamai suka ce murabaha ba a san wato an fi son kada a yi shi an fi son musawama cinikin wato almusawama shine ciniki na ka faɗa in faɗa in ce kaza in ce a'a ban yadda ba a'a rage min a'a na a'a na sayar a'a ban sayar ba wannan shine musawama malamai sun fi son wannan saboda a in cinikin murabaha ne babu wannan babu musawama shi kaulan wahidan ne kawai to amma sa ana buƙatar bayani daga wajen mai tsaye. farubba ma yansa ma ya burro sau da yawa sai ka ga albayi'u mai sayarwa sai ya manta wani abu wanda yake zai cutar akan fara'a kan abin da zai sayar akwai wani aibi ya manta bai faɗa ba ko akwai wani sharaɗi a kan cinikin ya manta bai faɗa ba auyesku ko ya sahau ya rafkana ya yi rafkanwa bai faɗa ba fayan taqilu zihnuhu min shay'in ila hankalinsa ya tafi daga wani abu ya zuwa ga waninsa ya zama to yayi kuskure a nan wajen to kuma an yi cinikin ne a bisa bai'ul amana kaga sai ana jin tsoron zai je ya ci haramu domin idan bai yi bayani ba har ya rutu mai saye ya tawaye haƙƙin mai saye kenan saboda wannan juz'in da zai ci zai je ci zai ci haram shi sa malamai suke cewa zai ulmura ba san sa ake ba to sharaɗinsa kamar yadda muka faɗa shi ne dole a yi bayani to kuma wajen bayanin shi ma kansa akwai yana da ɗan wahalarwa musamman a matsaban malikiya alal misali idan ka tashi alal misali mota ce za ka sayar sai ka ce wannan motar na saye ta miliyan ɗaya to akwai abin da yake in zaka, ka akwai da ka saye ta ai ba kawai ka ji kawai ka kai ta kanti ba ne haka ka zuba mai ka tuko ta tun daga kwatano alal misali ka shigo da ita cikin najeriya ka biya direba kuɗin kawo ta da ka zo an je an wanke ta watakila ka ya mata ac watakila ka canza mata a will daga will na karfe ka mai da shi will na aluminium duk kayi waɗannan to a cikin dukkan jinsin wannan zaka ci riba akan wannan zaka sashi a cikin uwar kuɗin ne ko ko akwai abin da yake zai shiga cikin uwar kuɗi ka ci riba a kansa akwai kuma abin da yake zai shiga cikin uwar kuɗi ne kawai ma ba za ka ci riba a kansa ba don malikiyar suna da tafsi, suna cewa alal misali idan ka idan mai sayar da kaya ya tashi sayar da kaya bugun kaya da rini duk zai iya zai iya sashi a cikin farashin kayan kuma ya ci riba a kansa amma kuɗin dakon kaya da kuɗin ɗaure su ba zai ci riba a kai ba sai dai ya tashi akan ya ɗora shi akan uwar kuɗi amma ba zai ci riba a kansa ba saboda kiran da ya tashi faɗa sai ya ce wannan kayan a waje na dubu goma ne kudin bugu dubu daya kudin rini dubu daya dubu goma sha biyu kudin dauri dari biyar kudin dako dari biyar to dubu goma sha biyu shine uwar kudi da zaka bani riba shi kuwa kudin dauri kudin dako da kudin dauri dubu ɗaya ba za ka bani riba ba kawai biya na za ka yi wannan kudin saura ka ciniki akan dubu goma sha biyu riban nawa za ka bani sai ce to zan baka akan kowace dubu ɗaya zan baka ɗari ɗaya saboda haka dubu goma sha biyu zai zama to dubu goma sha uku da ɗari biyu kenan ga dubu ɗaya ita kuma cikin kawai a ƙara zama to dubu goma sha hudu da ɗari biyu ita ba za a ci riba a ta to wannan bayanin shi ne sa murabaha take da wahala a wajen malikiya ma sauran malamai musamman hanafiya su cewa suka kawai ka ce wannan abin da zan sayar ya tashi a wajena da kuɗi kaza sai kuma ga abin da ka bani na riba kaga wannan ya fi sauki ya fi sauki ya tashi a waje na da kuɗi kaza ka bani riba to malikiya saboda sun tsananta a nan wajen shi yasa suka ce al'aula ta khilafuhu barin sa shi yake bari ka rike tambayar ka to wannan cinikin murabaha kenan a yanzu bankunan musulunci da aka yi yawa yawan cinikin da suke yi maimakon mu'amalar riba cinikin murabaha ne yawanci saba'in filmi'a kashi saba'in cikin ɗari na ciniki na harkokin hada-hadar bankunan musulunci duk murabaha ne ya cike murabahar nan shine wani nau'i na murabaha da malaman musulunci suka kirkiro sabar murabaha ce wadda ba ta cikin tafan fikihu na da yanzu ne aka kawo ta amma malamai suka yi ittifaki a kanta A Dr. سامي سامي حمود wani ba da ya yi doktora ya yi doktorar ɗinsa shine ya kawo ya kirkiro wani abu da ake cewa almurabahatu lil amiri bishira duk da yake ambatanta ya zo a cikin shafi'iyya da malikiya amma aiwatar da ita aiwace yanzu ne aka zo da ita yaya ake yi almurabahatu lil amiri bishira sai mutum ya zo ya ce a ka sayo mun mota ka ce ina a mutum ya ce ina zan sai mota a wajenka mai sifa kaza sifa kaza idan ka sai motar na yi alkawari zan sai motar Ka gaba, kulle ciniki ba ballan ya ce bai umarai laisa inda ka idan ka zo ka ce ina son ka ina cinikin mota mai sifa kaza iri kaza shi ko ba shi da motar wannan cinikin ya halatta bai halatta ba dan bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi ma laysa indaka kada ka sai abin da baya wajenka to amma sai ya zo ya ce nayi alƙawari kaga da ce na saya ba nayi alƙawari idan ka sai mu idan ka sai mu nayi alƙawari idan ka idan ka samu idan ka samu mota ko idan ka sai mota ko idan ka mallaki mota mai sifa kaza iri kaza toyota model ta shekara kaza mai kala kaza mai ac giredi duk ka faɗi komai da komai zan saya ba za a kulla ciniki ba ka yi wannan alkawari to sai ya je ya siyo wannan mota idan ya sayo lazim wajibi ne ka cika alkawarin ka je ka saya yayin da ya siyo sai a kulla ciniki idan ya ƙi saya fa idan ya ƙi saya bayan an siyo shafiya suka ce yana da zabi tun da ai alkawari ne alkawari ba dole ne ya cika ba malikiya suka ce dole sai ya cika domin suka ce wannan ka'ida ce da fikihun zamani ya dauki mataba dan yanzu abinda ake kenan abinda malamai suke yi ba sa tsayawa akan mataba guda sai a ga mataba da ta fa ba mutane hanya da za a samu wato a magani daga tsananin da ake ciki sai aka dauki kaunin malikiya malikiya suka ce idan kai alkawari ga mutum alkawarin da ya sanya shi ya ɗauki wani nauyi na dukiya to ya lizimce ka ka cika wannan alkawarin tsakaninka da Allah kuma ya lizimce ka ka cika wannan alkawarin tsakaninka da shari'a ma'ana aka kai ka wajen alkali dole ya hukunci ka cika wannan alkawari kamar alal misali ka ce ma mutum ka je kai aure wani sadakin yana kaina ka je kai aure sadaki yana kaina sai ya ji daɗi ya tafi ya je ya aure aka ce ya kawo sadaki dubu hamsin wuce to na biya amma bashi addini bashi aka ɗaura aure da ana yin wannan ko an ambaci sadaki sai ya dawo ya ce to na fa aure sadaki dubu hamsin a ba zan ba sai kuma daga ana magana an ka je ka aure to wannan ai ai yin aikin alkhairi ya zama to wajibi a gare ni a wajen malikiya wajibi ne domin ya je ya ɗaukan makansa nauyi don haka dole ya cika ziyaratan tsakaninsa da Allah saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun me ta kuke faɗan abin da ba ku faɗa kafura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alu ya yi girmama wajen laifi a wajen Allah ku faɗa abin da ba ku yi naka in ka faɗi magana dole ka dole ka cika ta Akan aka kai shi wajen alkali shine ake cewa yulzamu diyanatan wa qada'a ana nizumta mata diyarta tsakaninta da Allah wa qada'an wajen hukunci in aka shi gaban alkali sai hukunci akan su sai ka biya wannan sadaki to a bisa wannan ne bankunan musulunci suke wannan mu'amala idan ka tashi kar idan ka je Allah misali kana son kana son sayan gida kana son ka mallaki gida ba maimakon su baka bashin kuɗi ka je ka sayi gida sai su ce to wani irin gida kake so sai ka je ka ce ai ga waɗansu gidaje can ga gidaje tun da ake yi na tumfatiya kowane gida miliyan ashirin ne alal misali kuma ina so ku sai mu to sai su ce a ka sa alkai alkawarin kan cewa idan muka sayi wannan gidan kai kuma za ka saya sai ya sa hannu a kan takardu ba zai alkawarin cinikin ba tukuna to sannan sai bankin sai su je su sayi wannan gida a sa wannan gida da sunansu sau da yawa ma lokaci shi wanda ya ce zai saya shi za su wakilta ka ce to mun wakilta ka ka je a sayar da wannan gidan ka kawo mana takardun ka kawo mana invoice ta wannan gidan idan ka kawo mana mu kuma sai mu sa kuɗi a cikin account din kamfanin da ke sai da gidan idan ka kawo mana wannan invoice din to yanzu sai ka zo sai ka sai mu sa hannu akan contract din ciniki sai a yi ciniki akan cewa sun sayar maka gidan nan akan miliyan 25 za ka rinka biya a cikin shekara biyar haka suke yi da masu siyo masu siyo taki daga waje masu sayo mota masu sayan kaya daga china da makamancin wannan wani lokaci sau da yawa masu kan yaka sai su ce ba za mu sayar maka ba sai ka kawo idan ka yi wannan alkawarin ba za su kyale ka da wannan alkawarin ba sai su ce ka kawo lamuni na kan cewa za ka cika wannan alkawari abinda suke ce mahamish Jibbiya, wanda malamai suke fatawa da shi shi shine abinda kake nuna kan cewa da gaske kake yi sai ka kawo alal misali sai sai ka kawo kashi goma cikin ɗari na kimar abin da za ka saya ka ajiye a wajen mu idan ka cika ka to za ka yi amfani da wannan ya zamanto jus ya zamanto zubi na farko na biyan kuɗin idan kuma baka kaya ba in baka kai gidan ba ka saba alkawari to sai mu sayar mu da wani gidan idan muka yi asara abin da ya zamanto shine asarar mu sai mu ɗauka daga cikin wannan kuɗin da za ka za ka sauran sai mu baka kayan malamai suke fito akan wannan shine ake cewa al-murabaha lil amir Bishira. kaga maimakon su baka kuɗi maimakon su baka miliyan ashirin, karin ka biya su miliyan ashirin da biyar bayan shekara biyar sun sai maka gida na miliyan ashirin za ta biya su miliyan ashirin da biyar. ba kuɗin kawai suka baka ba ba cikin kuɗi suke ba yayin da suka sai gidan nan sun yi kasada ko ba su yi kasada ba sun yi kasada to kuma dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-kharaj bil samun riba tana rataye ne da yin kasada sai ka yi kasada za ka iya cin riba bambancin su da bankuna na riba shine bankuna na riba ba sa daukan wannan kasada kasada su ɗaya ce in sun baka kuɗi ta yi ka biya to wannan muraba hatu amir bishira bari mu gaggauta mu karasa wannan babin da matsala ta ƙarshe shine yace wala yajuzu fil bai'i fil bai'i tadlis tadlisi baya halatta a cikin ciniki at shi shine rufe aibi baya halatta ka boye aibin abin da za ka sayar asali a cikin wa huwa kitmanu kitmanu aibi silati anil mushtari shine boye aibin abin sayarwa ga wanda yake zai saya bai halatta ba asalin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake man ghashana falaysa minna wanda duk yayi mana albus baya daga cikin mu mutum ne yazo ya sayar yazo ya kawo alkama zai sayar da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa karkashi sai gidan shi sai ce menene wannan ya sahibar fa'am menene wannan danshi yace asabat husama ya rasulullah ai ruwan sama aka yi shine ya jika ita ce me yasa baka sashi a sama ba dan mutane su gani man zashsha falaita minna wanda ya mana alguz baya daga cikin mu to bai halatta ba idan mutum ya yi ciniki a cikin ciniki wannan cinikin da ya yi cinikin haramun ne kuma ciniki ne kasance kasacce wajibu alal bai'i al ikhbaru bi kulli shay yana wajaba akan mai sayar da abu ya ba da labarin akan komai idan akhbara bihi al mushtari idan akhbara bihi al mushtari qallan raghbatuhu wanda idan ya gaya ma mai saye ta yi bukatar daga wannan abin za ta rage ya baya bukata alal misali mota ce tana hada ruwa da inji tana hada ruwa da bakin mai ka ga sai ka faɗa dan idan mai ya sani zai yi cewa ba na so zai cewa kuma eh, to bari na saya amma maimakon yadda zaka sayar mun sai ya zabtare fa yajibu alaihi an yubayyana annahu aqada ala kaza wa naqada anhu kaza dan haka wajibi ne akan sa ya bayyana cewa ya kulla cinikin nan akan kaza kuma abin da ya bayar shine kaza ya faɗi komai Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani idan ya bayyana kuma idan ya bayyana bayan mutum ya sayi abu cewa an yi masa tadlisi an boye masa aibi to yana da zaɓi asalin wannan hadisin al-musarra man ishtara shatan muhattalatan fa huwa bi khairin nadarain in sha'a amsakaha wa in sha'a raddaha wa radda ma'aha sa'an min tamr annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya sai akuya wadda aka yi mata aka daure hantsarta sai da sai da nono ya taru aka dauka cewa mai hantsa ce sai mutum ya je ya saya bayan bai san cewa ba haka take ba idan ya koma gida to yana da zafi in ya so ya rike ta a haka in ya so kuma ya mayar amma ya mayar tare da ita da sa'i guda na ne. wannan shine asali na arrabi bil aib idan ka samu aibi a cikin abu zaka mayar amma ba kowane aibi ne a wajen mazhaban malik ba kowane aibi ne ake raddin sa ba aibin da ake ake sa ake warware ciniki aibi da yake tasiri akan kudin akan farashin abu alal misali ka je ka sai mota idan da ba ta da wannan aibin ka sai mota a miliyan ɗaya da ba da amma tana da aibi da idan da an san tana da wannan aibin ba ta miliyan ba za ta dubu ɗari bakwai ba to kaga wannan an cuce ka har ya kai wajen kusan sulusu to nan kana da zaɓi akwai wanda akwai idan cinikin gida ne to shine suke kasa shi kashi uku akwai aibi wanda yake wulatantacce babu ko baya tasiri wannan baya baya warware shi akwai aibi wanda yake yana tasiri amma baya sanyawa a rusa cinikin sai dai ka ce a rage maka kuɗin kamar alal misali sai ka ga wani daga kamar bangon baranda wanda bai dauki wani gini ba ya dan so matsagewa ko kuma kaga ga tayil na wani waje ya fita to sai ka je ka ce a rage maka farashi saboda wannan aibi amma idan ka je ka ga asali wato kaga wato daidai inda fila inda aka yi fila yana yana tsatsagewa ko kuma kaga rufi yana nema ya tashi to a nan wajen suka ce a warware ciniki ko kuma a kaddara cinikin nan babu aibi a ba a dawo min da kuɗin da zan yi wannan gyaran a sannan sai kuma ka ɗauki sauran saboda haka ba kowane aibi ne yake sanya ake raddi ba sannan bayan tajlisi akwai kuma dukan hanci alghabn wanda ke shi ma yana daga cikin abin da yake tabbatar ma da mutum zaki, wanda bai san kuɗin abubuwa ba ko bai san abin da yake saya ba shi ma wannan yana da haƙƙi idan ya bayyana kan cewa abin da ya saya an ruɗe shi mutum zai je zai sayi abu bai san ko menene ba kamar alal misali mutum ya ɗauki kwalaba ya ce wa zai sayi wannan kwalabar shi ya ɗauka kwalaba ce nan kuwa a wannan ce ya take da suna ba kankara ba irin wannan irin wannan abin da ake haƙowa wanda ake sayar da shi eh, eh, ba diamond ba ba ku zaba wannan expire ko menene ake faɗa wani irin dutse mai wanda akan sayar da shi irin dutsen nan dai eh, mai kyalli dutse dai wanda akan sayar da shi akan sa a zobe in aka je aka kai shi ana sa shi a zobe na azurfa ko zobe na zinari da sauran mai kyalkyali ba diamond ba yana da sunaye daban-daban dai kun dai fahimta in ma na shi ya dauka takarda ce nan kuma ma'adani ne mai tsada sai da ya je ya sayar da shi sai aka ce kai baka wannan ma'adani bane shi mai saye din yace au haka ne to sai a je a samu wanda ya saya a ce sai dawo da shi wannan abin da ka saya kana tsammanin kwalaba ce ba kwalaba ba ko dai ka saye shi a kimarsa ko kuma ka mayar masa da abinsa haka zalika idan ya zo ya ce wa zai sai wannan ma'adani shi ya ɗauka shi ya ɗauka ma'adani ne saboda haka ta bayyana kwalba ce kawai to nan wanda ya saya yana da zaɓi idan ya saye shi ne akan ma'adani ne amma sai bayyana kwalbar banza ce to nan ma yana da zaɓi sai amma ya ce to kai ka zo ka ce ma'adani ne amma ga shi kwalbar banza ce don haka dawo mun da kuɗi da dawo mun da kuɗi na sai dawo ko kuma kawo mun kuɗin kwalbar banza ka sai a ba zan baka kudin kwalban banza nan a kai ciniki ya tashi to wannan idan mutum bai san abin ba kenan idan kuma ya san shi amma bai san sa ba a kasuwa bai san kudin ba a kasuwa sai dai aka daki hancinsa idan ya kai idan an dora masa an ci an dora masa sama da kashi ɗaya cikin uku to nan yana da zafi an cuce shi dan bai san kudi ba to amma nan ana sabani sai ya sharɗanta ko ba sai ya sharɗanta ba a zahir ba sai ya sharɗanta ba domin yana da zaɓi a kan aibi idan aka yi amma mazhaban malikiya sai ya sharɗanta ka ce to ni ba ban san kuɗin wannan abu ba nawa ne idan ya ce ban san kuɗin wannan abu kaga ya yi istimali kenan ya amintar da shi to idan ya faɗa sai ya fita daga cikin kasuwa ya ce masa wannan abin naira dubu ake sayarwa sai ya fita daga cikin kasuwa sai ya ga ana sai da shi ɗari bakwai to yana da zaɓi sai ya dawo ya ce a dawo masa da eh, eh, ɗari ukunsa ko kuma a karɓa abinsa a bashi kuɗinsa ya tafi ya je ya saya a wani waje haka dalika idan mai sayarwa ne shi ma ya kawo bai san yadda ake sayarwa ba sai ce to ni ba san kuɗin wannan abin ba nawa za ka saya sai ce to ai eh, sai ya saya sai ya bayyana a gaishe kan cewa ya cuce shi to nan ma alba'in yana da zaki musamman in ya rage masa abin da ya fi kashi ɗaya cikin uku saboda malaman malikiya suna amfani da wannan bisa hadisin da muka ambata hadisin sa'ad as-sulusu wa sulusu kashi kashi ɗaya cikin uku shine haddin yawa ana ganin wato cutar ta yi yawa amma idan aƙallu mina sulus ne idan bai kai sulusi ba to wannan babu komai za a iya yin musamaha da shi والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برأيك لا صلى sallah sai أنت تنبيه Thank you. الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه am mutum biyu nan sun yi mai suke suka tambaya sai na'am kati kati eh mai rubutawa eh eh duk wanda zai shaida a kai wanda zai bada eh, kaga manaja ya shiga wanda zai bada approval eh, da wanda zai recommending eh rafari wanda zai maka rafari akan a baka bashin a shi ma ya shiga ciki ya taimaka rafari wanda zai maka a baba rafari in dan bude account ne shikenan amma in dan ka samu wannan bashin na ban in dan ka samu bashin riba ne rafari shi ma ya shiga ciki

Ayi ba zai yi ba wanda zaka bashi wanda zaka sayar masa kuɗi hannu a dole ka rage masa amma wanda yake zaka kara masa zaka sayar masa bashi ya karbi kayanka inda ya kyale maka watakila zaka sayar ma wani ka sake sayowa ka sake sayar ma wani ka sake sayowa ka sake sayar ma wani shi ya hana maka wannan saboda ka dan ka kara akan wannan babu laifi biyu ul ajar aka ce sune aka tun cinikin salami hmm, ya halatta wannan na Thank you.

wato wannan shi ne wato kai amfani da an tambayarsa ne, an ce ba a canza zinare da zinare sai daidai wa daida to kamar canza takalmi da takalmi fa kama an sayo maka takalmi dan china amma ya maka yawa ko ba ka canza, sai ka je kantin da ake sai da takalma ka samu takalmi dan india ka ce ga wanda nake so zai ce saboda ka sai wannan wannan sai ya ce naka zai saya dubu ɗaya nasa shi kuma zai sayar maka dubu ɗaya da ɗari biyar sai ta bashi takalmin ka ba ka karɓi nasa takalmin ka kara masa ɗari biyar a kai to wannan mai hukuncinsa wannan mai hukuncinsa takalmi wato abubuwan da suke riba tana shigar su an kayyade su takalmi baya daga cikin abubuwan a wato abubuwan da riba take shiga ciki shiga ciki shine dinari da azurfa da kuɗi da kuma kayan abinci wanda ake rayuwa a kansu ake ake auna wato ake awon shine kamar su alkama da shinkafa da maiwa da dabino da zabib wanda a kansu ake rayuwa su tsuri ba tana shiga cikin amma sauran abubuwa ga baki daya za ka iya ciniki da ka so sai dai kawai a cikin wannan cinikin akwai nau'in akwai canji a ciki na ka bai halatta a jinkiri ba bai halatta a yi jinkiri ba tunda akwai canji a ciki tunda kamar wato ka sai a wato takalmin a wato ka sai takalmin sa da naka takalmin da 500 da naka takalmin da 500 saboda haka akwai nau'i na canji a ciki don haka bai halatta a yi jinkiri ba dole a yi shi a lokacin to bari mu karanta tambayoyi eh, eh, akwai tambayoyi da aka rubuta za mu bari mu amsa su tukuna wani yana tambayar sayan dusa a kamfanin giya ya halatta mutum ya kamfanin giya suna da dusa eh, ya halatta wannan dusa tana bugarwa eh eh, ah, eh dabbobin ba ta bugar da su to asali asali asali ba giya bace da ba giya bace ya halatta a saya to sai da wadansu malamai za su iya dubawa da kan cewar a ciniki da kamfanin giya kamar kara masa karfi ne akan abin da yake kuma Allah ta'ala ya ce wala ta ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku taimako da kada ku taimake kine da juna akan laifi da a wato zalunci to amma wannan malamai suna da tafsiri akan wannan ka'idar sai idan abin da kai ainihin wannan abin da kai laifin ne ainihin abin da kai na sayan dusan idan ainihin wato karfa ainihin shine karfafa kamfanin giyan akan yin giya to kaga sai idan ka sai idan an ce za a tsananta na kan cewa ai wannan abin da ka saya na dusan za su yi amfani da shi domin su sai wato a alkama ko masara ko dawa wadda za su yi da ita saboda haka tamkar ka ba su jari ne na sayan giya ɗin to gaskiya wannan muhalli ne wanda yake akwai nazar a ciki a bisa usul ɗin hanafiya wanda gaskiya su ne na gani sun yi cikakken bayani akan ka'idar walaka ta ta awanu alal wal udwan kada ku taimake kina da juna akan sabo da akan sabo da zalunci ba kowane aiki ba kowace alaka ce za ka yi da mutum zai zama to ka taimaka masa akan saban Allah idan ma mai saban Allah ɗin ne kamar alal misali yanzu kaga mutum zai iya cewa ai ba zai sayar da masararsa ba ga waɗanda suke kai masara onica saboda la'alla idan suka kai onica za a je a sayar da ita ne a kasuwar da masu sayan giya suke zuwa su saya saboda haka sun taimaka ma kamfanin giya kaga wannan abu ne wanda yake da'i sosai saboda haka ba kowane ka'ida ne za ka ɗauke shi ba saboda haka asalin dai wannan mu'amala halal ce to sai dai an duba an ga wato a yadda mu'amalar za ta iya taimaka ma wannan kamfanin akan wato aikin da yake yi na sabon Allah ta wannan fuska sai a haramta ta to sannan wannan ce ya halatta a sayarwa mai algus mai algus kaya na bashi mai algus ya halatta ka sayar masa in yi algus baka da alaka da algus ɗinsa baka da alaka da algus ɗinsa idan ka sayar masa ya rage kiri abinda ka sayar masa in dai ba na algus ɗin ba idan ya je ya yi algus da naka kayan wannan tsakaninsa ne da Allah tunda ta yi ya zamanto ya albusun ta yi ya zamanto ba zai yi algus ba saboda ka shi ma wannan ka'idar tana zuwa ta wala idan ya zamanto cewa kusan dukkan mu'amalarsa haka yake yi ka san haka yake gabaki ɗaya mu'amalarsa kamar alal misali mutum ne wanda yake ya kafa kamfani da yake zuwa yana yin yana yin magani na jabu yana sanya hoda a cewa kapsul ne yana sayarwa sai kuma ka je kana sayan masa da chalk to ka san wannan ka taimaka masa ne akan abin da yake domin shop din da ka sayar masa ba zai je sayar mai malaman makaranta bane zai je da kashi ne ya sanya shi a cikin abin nan din algo da sayar to wannan algo din bai halatta sai ki a me wannan algo din bai halatta sai ki da shi ba amma mutum ne wanda yake yana kasuwanci amma wani lokaci zai je harkar algo ba lalle kuma in ya tashi algo din da kayan ka zai yi ba to wannan babu babu laifi kai mu'amala tare da shi to sannan wannan yace malam muna yin ciniki da dan canji ya kawo mana dola kanti sai mu bashi naira Eh, idan lokacin da kuka kulla cinikin yayin da ya zo muku kanti ne babu laifi amma idan sai kun kulla cinikin ne sannan kuka ce ka taso ka kawo mana dala to wannan bai halarta ba riban na ta shiga ciki ko iya cewa muna da muna son mu sai dala har nawa kuke so ku gaya masa ga yanda muke ga shi muna son ta dubu goma hmm. to ka zo mana a ka zo mana mikiniki zai iya gaya muku farashin a nawa take ka faɗa to mun ji amma ba za ku kulla ciniki ba sai kun zo tukuna a cikin kantin sai bayar da dara a lokacin da za ku kulla ciniki ko da farashin da ka faɗa za ku iya cewa mu ba za mu saya a haka ba ka rage mana na'am shi ne tambayar ta biyu eh sannan muna sayan dala a nan sai a ba mu wakilanmu a waje shi muke cewa transfer shi kuma wannan yaya yake wato a nan a kana da wakili a dubai sai ka biya naira a nan ba kai za a bama ba sai a bama wakilinka a dubai shi kuma ya hukuncinsa yake shi kuma ya hukuncinsa yake to wannan gaskiya waɗansu malamai sun tsananta kawo malamin mu Sheikh muktar al ya tsananta akan wannan kan bai halarta ba amma a zahir yadda fatan malamai suka yi na yadda ake transfer na banki shine transfer na banki shi ma haka ne shine kan cewa wannan wato tarkibi ne aka yi tsakanin wakala da canji an yi canji an yi wakala yayin da ka biya naira ga 'yan canji in ka ba ma ɗan canjin naira sai ka ce to ka wakilta shi ya karɓi wannan dala wadda ka saya ya aika ta ga wakilinka saboda haka ka yi canji kuma ka yi wakala tare da shi ka biya shi kuɗi kuma ka wakilta shi akan ya karɓi kuɗin ya tura ma wakilinka a kasar waje saboda haka babu laifi a kan yin wani na'am na wakalar a a ciki zai iya cewa zai iya sanya kamashinsa akan aika kuɗin kuma zai iya zai iya sanya ribarsa akan aika kuɗin akan kuɗin canji ya zamanto aika kuɗin da zai yi ya yi wakala ce ba tare da lada ba ya ce ya aika shi free amma ya ya tashi sayarwa tun da ya san kan cewa idan ya sayar ya yi wani aiki sai ya tsara farashi ba yadda ake sayar da dalar a kasuwa ba yawanci wanda ya yawanci haka suke yi bambanci shine kuɗin da suke ɗauka na turawa can nauyin da suke ɗauka na su gaya ma su kan ya bayar to kuma yawanci su kuma idan suka tashi turawa in suka tashi turawa za su gaya ma su ne a can kan cewa ya ba ma wakilin ya ba ma wanda aka ce ya bayar a nan wajen wanda yanda zai tura a nan wajen babu canji nan wajen wakilci ne tura kuɗi ne babu canji a nan wajen inda rigimar take a nan ne inda an bayar da naira an karɓi dala ko baka karɓa ba mafi abin da ya fi sauƙi abin da ya fi tsantseni a bisa usul din malik don malik yana tsanantawa a nan wajen shine idan aka yi dala dubu goma sai a kirga dulo dala dubu goma a basu su to gashi ka tura mutumi na kuma eh bta na alhazai eh shi ma duk wannan wakilci ne shi ma nau'in canji ne tare da wakilci na'am sai eh to wannan shi ma wannan shi wannan wannan bisa wato akwai amilin canji a ciki sai dai akwai yadda nau'i ne na abin da ake ce ma sabtaja suna nan a cikin littafin malaman mu na da imam malik ma ya magana ta a cikin muwatsa yawanci idan mutum kamar da a madina mutum zai je ciniki a madina a misra yana daga madina ba ya so ya ɗauki kuɗi tare da shi sai ya ba mu mai kuɗi a nan madina ya ce ga ga kuɗi na a kaza dinari dubu idan na je misra wakilinka da yake misra ya bani dinari dubu din kai yanzu na baka a nan wakilin ka na misira shi zai bani dinari dubu sai ya ce to amma za ka biya ni dinari goma kudin wannan ɗaukar wahalar na wakili na ya baka to waɗansu malamai sun haramta wannan sun haramta da amma malamai sun yi fatawa ga halaccinta daga ciki har da su a shekul islam ibn taimiyya dan suka ce waɗansu sun ce salafun jarra naf'an kamar ka bashi bashi ne za ka samu fa'idar ka karba a wani waje saboda haka kamar ka bashi bashi ne ka samu amfani suka ce ai ba kai ka samu amfani ba kai ka samu amfani na kan cewa maimakon ka ɗauki kuɗi an baka a can shi kuma ya samu amfani ya yi amfani da wannan dukiyar a nan wajen ya kuma samu kuɗi na ya samu kamasho na kuɗin da ya sanya maka shi ne za ka biya kuɗin sabtaja shi ma ya samu fa'ida to shari'a kuwa duk abin da ya zamanto kowa zai samu amfani ba ta haramta shi abin da shari'a take haramtawa ya zamanto bangare ɗaya kawai shi zai samu amfani ɗaya kuma zai samu asara shi ne shari'a ba ta da shi ba saboda ka irin wannan wanda masu cinikin mota suke yi yayin da suka bayar da naira a nan wafa za su ce na sai fa kuɗi kaza amma ba zan karɓa ba na sai fa kuɗi kaza na kuma wakilta na kuma wakilta ka ka tura min ita zuwa ƙasar benin idan na je zan karɓa wajen wakilinka wannan babu ne ka yi canjin a nan sannan ka ba shi wakilci sannan ka ba shi aikin ya tura maka ita can shi da ka karɓa wajen wakilinta idan ya karɓi farashi a kanka a kan wannan ta hanyar ya ƙara maka kuɗin canji a bisa yadda ake canjin sefa a nan wajen ka biya to babu laifi shine wannan a maimakon a turawa da yi amma ka ɗauka wannan mu'amalar da ke da shi tun a nan shine canjin ba wai canji shine ka ba shi naira karɓar da za ka yi a can shine canjin ba tun a nan aka kulla canjin karɓar ka karba amma kuma ka wakilta shi da kan cewar shi zai biya saboda haka da za ka yi asara to wannan anan ne kudin anan ne illa take tashi idan ka bashi kudin sai aka sai asara ta hau kansa ka je can sai ce ai ba turo kuɗi ba domin an je asara ta hau wanda kake mu'amala tare da shi to na wajen kai za ka ɗauki asara ba za ka ci ai dama ban gana ka kuɗi ba da yana cikin lamuninka shi wakili ne tun da wakili ne amintacce ne don a lokacin nan shi amini ne saboda haka idan kudin nan suka salwanta sai dai idan an tabbatar kan cewa ya yi kuskure ko bai killace su daidai wa daida ba ko bai biya bai yi bai ba da haƙƙin da aka da ya ɗauka kan cewa zai ɗauka ba to ba zai lamuni ba saboda haka da wani abu in wani abu ya faru kai za ka ɗauki asara shi ne bambanci hmm. eh amma duk da haka idan wani abu ya faru shi wanda ka ba shi kudin za a karba wajen agent ɗinsa wani abu ya faru kan cewa kuɗi suka salwanta to kai za ka ɗauki asara ba za ka ji shi ba shi ba hmm. cinikin mota na ka bayar tun kafin ta zo cinikin salam kenan an ka sai abu da sifa an bayyana maka sifarta an bayyana maka sifarta baka zamanto na ba idan na ce idan ayyanan na ce akwai mushkila amma in aka ce da sifa kana son mota 2000 uh, uh, uh, shekara 2013 mai sifa kaza mai ac mai wane ne mai wane ne aka ce to miliyan ɗaya za ka biya har ma aka kawo hotunan irin wannan motar ka ce amma kai ga kalar da kake so saura ka tura an ka tura ya ce to ka turo kuɗi ka tura kuɗi aka sako ta a cikin jirgin ruwa aka turo maka da takardar abu wani ya ce ya halatta jirgin sanan mu idan ka ce ka fasa to idan dai ka ce ka fasa ciniki ya riga ya kullu sai dai iqala sai dai su maka iqala ma'ana su zobe maka wannan cinikin ce to shikenan mun warware cinikin mun saya amma kuma a kaza za mu saya saboda haka idan suka rage maka kuɗin suka turo maka ta zama ta babin mai kala ya halatta wannan da Allah bari mu karasa wannan a yiwa wani yana kira ne a yan uwa bayani cewa kada su yi kada su taba na'urar su ta tashar sunna tv gyara ake yi shi yasa ba ta yi a yanzu ana ɗauka wato ana ana mata upgrading ne saboda haka kada mutane suke za su canza abin nan su sannan wanda yake a jawo hankalin ɗan uwa wajen hatsarin cewa abin da bankin musulunci yake yi duk ɗaya ne da na yahudawa saboda wai su basu ga wani bambanci mai yawa ba wai kawai yan dabaru ake yi to wannan ba zan tsarkake bankunan musulunci ba don su ma mutane ne za su iya yin kuskure amma asalin asalin fikirar fikira ce wadda take a ta da shari'a kuma yadda tsarin yake ya kamata a kiyar ya dace da shari'a tunda ba za su yi abu ba sai sun tuntuɓi kwamitin malaman su to ta yi ya zama to ba ta yi ko wata mu'amalar sun yi wata mu'amalar basu ba kuma idan a yanzu nan ba muke magana dabaru dabara ta saban Allah ita ce haramu amma dabara ta bin Allah ya halatta yasa na munana ta ce anan hadisin Bilal din hadisin Bilal dabara ce akai ta kada a saba ma Allah maimakon ya je ya can maimakon ya je ya kwano biyu na bataccen eh, dabino ya karbi kwano ɗaya na kyakkyawan dabino wanda yake shine ainihin riba sai aka ce ka yi dabara ka je ka sayar da kwano biyu din da kuɗi kuɗin sai ka je ka sai kyakkyawa da shi kaga an yi dabara ta yadda ba a saba ma Allah ba ba a yi riba ba to yin da kamar wannan bankunan ne maimakon su baka kuɗi ka dawo musu da kuɗin riba sai sai me kake so kai da kuɗin ga abin da nake so na yi mota nake so na saya gida nake so na saya a'a kaya nake so ni shigo da su daga china a so nake a so nake a sassaka mun na je na yi abin nan na je na yi order a kamfani takanar za mun daga factory ina son a biya wannan kudin a tamfar sai su je su biya su su saya kai su sayar maka ka biya su da riba kaga dabara ce suka ko su baka kuɗin ka biya su kamar yadda bankuna suke yi su sai su sayo su ɗauki ka sada su ɗauki asarar sannan su sayar maka to wannan a idan wannan dabara ce ake ta dabara irin da Yahudawa wannan ba dabara ce irin da Yahudawa ba dabarar Yahudawa ne dabarar saba ma Allah kamar yadda suka yi na sirani domin kifi ya shiga ciki a ran da aka ce kada su yi ka shigarin da aka ce babu laifi su zai su fashe wannan ram wannan kifin kaga sun yi dabara kan saba ma Allah dabarar Yahudawa kenan amma dabarar musulmi ita ce dabarar bin Allah dabarar kauce masafan Allah to idan abin da bankunan musulunci suke kenan dabara zalunci ne ka ce dabarun da suke irin dabarun yahudawa ba sai yahudawa ne amma ta yiwu a samu tsaye kun abubuwa wanda yake sun yi bisa kuskure wanda idan an sami irin wannan lalle ya kamata taimaka ma bankunan ne a je a gaya musu ko kuma a je a gaya wa malamansu akwai kwamitin malamai da suke kula da wannan bankunan a misali bankin jami'i malaman da suke kula da fatawa akan dukkan abubuwan da suke yi akwai professor mundir kahaf wanda yake mutumin siriya ne a kasar kafar yake da professor muhammad lawal bashar a jami'ar sokoto da dr muhammad alhaji abubakar a jami'ar maiduguri wanda a digirinsa na uku a cikin malikiya yayi da malam abdulwahab wanda kun san shi a bankin ja'i malam mansur na sokoto da malam muhammad bin usman da malam da shugaban limamin ansaruddin na lagos imam ahmad abdulrahman su ne a cikin kwamiti din sannan kuma a cikin na akwai kuma akwai malaman kuma da suke kula da irin wannan a cikin a babban bankin najeriya wanda yana ɗaya daga cikin abin da gwamnan banki ya yi wanda makiya addinin musulunci suke yaki da shi an yi kwamiti ta malamai ƙarƙashin shugabancin sheikh sharif fali da dr ibrahim jalo da dr abdulrazak alaro da dr muhammad akram lalbin da kasar malaysia da kuma ni dan uwanku saboda haka duk irin su kansu za su sa ido akan abin da waɗannan bankunan suke Na haka duk wani wanda ya ga wani abu wanda ake da yake gani ya so sa masa rai akan cewa wannan bai dace da shari'a ba ko kuma wannan dabara ce wadda ke irin ta yahudawa to ya je ya sanar da ko wa'annan malaman ko ya sanar da jami'an babban banki sai a bincika saboda duk abin da zai sanya bankunan nan zaman duk abin da zai sanya bankunan nan amincin mutane ya girgiza a kansu kan cewa ba shari'a take ba babin addinin musulunci take ba yana da haɗari don gabaki ɗaya zai sa abin duk gabaki ɗaya ya rushe kuma kamar yadda bankunan yahudawa sun dogara ne akan amincin mutane da su haka zalika bankunan musulunci sun dogara ne akan amincin mutane da sai mutane sun aminta akan cewa eh hakika bankunan musulunci ne sannan za su iya yin aiki kuma dalilin da ya sa kenan wannan shine abin da gwamnan bankin dan maje gwamnan babban bankin a Najeriya yace abin da ya sa bankin Najeriya ba sanin shari'a ne ba amma kuma tun da ya ba da laifin ga bankunan da suka ce za su yi aiki bisa shari'a dole ya tabbatar da kan cewa suna aiki bisa shari'a ne tun da kuma sanin shari'a ya ba dole ya kawo wanda su san shari'a sai musu eh shari'a ke yi saboda haka ba wai ya sanya ma kansa hular a shugabancin addini ba ne a'a ya ce waɗanda suka san shari'ar shi ba su zo su yi wannan hukunci shi ba ruwansa tunda shi bai san shari'a ba banki bankin tarayya ta Najeriya bai san shari'a ba ruwan su ma da shari'a amma tun da shi da alhakin bayar da laifin ga banki kuma dokar Najeriya ta ajiye cewa za a sami irin wa'annan bankuna ta yadda da irin wa'annan bankuna kuma shi ne zai bada license bisa dokar Najeriya dole ne ya bada license idan kuma ya bada license tun da in ya bada license dole ne su yi aiki da shari'a dole ne ya tabbatar sai sun yi aiki da shari'a domin in ba su yi aiki da shari'a ba mutane za su ce ba ruwanmu da su yayin da suka ce ba ruwanmu da su za su janye kuɗaɗen su waɗansu daga cikin kuɗaɗen da mutane suka sa sun sanya a cikin waɗansu bankuna bisa larura ko kuma bisa wata mu'amala wadda ke shari'a ta yadda da ita saboda haka su ma za su je su janye kuɗin daga cikin wayannan bankunan yayin da ake janye kuɗaɗe daga bankuna shi kenan sai ka ga tsarin bankin gabaki ɗaya ya rushe wanda abin da banban banki yake so yake kokari ya hana ya faru kenan da ina kira ga yan uwa duk wanda ya ga irin wannan mu'amala ko je mu'amala da bankin nan ya kan cewa an yi masa wata mu'amala wadda bata dace da shari'a ba ya sanar da waɗanda suke jami'an bankin ko kuma ya sanar da kwamitin malamai ko wanda daga cikin malamai wanda yake da alaka da waɗannan bankunan ko yake da alaka da babban banki domin a je a binciki wannan a ta irin wannan abin ya faru mun gani an kawo mana kuma ake maganin abin domin abin sabo ne waɗanda yawanci wanda suke aiki a wayannan bankunan wanda suka saba aiki a bankunan riba ne saboda ko ba a hore su horo mai tsanani ne da tsarin bankin musulunci yake ba yanzu ne suke koya saboda ka idan ka je su tunanin su ga baki daya yanda ake tsarin bankin riba saboda ka waɗansu abubuwan da ake sanya musu na dokoki sai ga sun dauka a wannan ai babu komai saboda ba su fahimce shi ba ba san shari'a ba to sai ana koyaushe ana nusantar da su ana nusantar da su in sun yi kuskure a dawo da su in sun yi kuskure a dawo da su duk duk abin eh, a shekara nawa ya faru yau shekara ɗaya da rabi da farawa bai ma cika shekara ɗaya da rabin ba ga baki ɗaya ma a duniya yau shekara nawa da fara wannan abin shekara arba'in da biyar ai abin ma abin alfahari ne ga musulmi kan cewar a cikin shekara arba'in da biyar nan ya taka matsayin ya taka matakin da ya taka yanzu akwai bankuna na musulunci a duniya ga baki da sun kai sama da ɗari ba wai ba wai a reshe reshe ba a banki da kansa wanda kowane banki ya da rassa da yawa abinda suke hada-hadar kuɗi da su ya kai trillion trillion ɗaya da biliyan ɗari shida cikin waɗannan shekaru kuma karuwa yake yi yadda yake karuwa ya fi yadda bankunan turai suke karuwa prime minister Birtaniya a cikin watan oktoba din nan ce za su bude kofar su ga bankunan musulunci saboda sun ga bankunan musulunci yadda suke haɓaka suna haɓaka suna samun ƙarin mutane da samun ƙarin jari da samun ƙarin riba kashi goma sha biyar zuwa kashi ashirin cikin ɗari a kowace shekara su ka sauran bankunan nan wanda ya kyautata wanda ya rawar gani shine wanda yake zai sajjala kashi bakwai cikin ɗari na ƙarin da yake samu saboda ka sun rubanya bankunan riba saboda ka suke za su bude kofofin su ga bankunan musulunci din amma sannan kuma ka ga musulmi kuma mun zo muna cewa ya ba wani abu da dabarun yahudawa ne mu kashe kanmu da kanmu me ake so ni yi kenan so ake mu koma duk mu aje mu je mu ta cin riba a ba za mu je mu cin riba ba Allah madaukakin sarki ya mana gaban ka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk